لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله يا ربنا صل على خير الأنعام من على على السماوات الأولى بإذن ربي العلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول تنعت الربيعي بملحة شفيعي بالمنطق البديعي أبدي بها من عملي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ألم يشهد المولد شهر الأولى والسدد شهر النبي أحمد شهر ربي إلا أولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قد قص الربيعي إذ كان كالربيعي للأرض والشفيع بكل خاطب مضلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله ألم بشهر الفرح شهر ذهاب الترح وفرحنا والمرح شان النبي الأفضل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله شهر الفلاح والسرور شهر به سعادته موجه بين الشهر متوج كالذي لا إله إلا الله Alamdi sha aɗin lakatami, sharan nabin yi mun kasu min, wa fati wa katimi, wa ake rin wa a awanni. Da ayela a ari na yi. Da ayela a ya rasu da yawa. Alamdi nasiri. للحق شهر العامري بالعرف شهر الزهيري بكل وصف أكمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عالم شهر الهادي لمنهج الرشادي وقائد وحادي إلى الطريق الأمثل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله على بشار السيد يا لأمر وأسود من هذا سبق السدري يوم تدار الرسل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقد كفاها كلها أباها وأكلها بقوله أنا لها عند اشتداد الوزن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فيا لها بالخطى جوابه في الحطة من ربه سلت عدا واشفى لدينا تقبلي لا إله إلا الله لا إله ألم بشار المصطفى صبوة كل مصطفى وخير عبد انصفى ملك أو مرسل لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله محمد يا رسول الله وشاركي للخلق شاري جميل للخلق شاري عظيم الخلق بالمكمل منزل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شار الذي آثاره إله واختاره من عمره كي يره إنك إذا إلا أجلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شار الذي ما سألت ومن له الحسنى فقد عليه جبريل عبر بكل نور متلي لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا رسول الله ألم بليل لسني عشر فيه ويومه الأقر وإبي ذلك سحر ونور أمه الجليل لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عالم بكل مظهر من قلب يبتكر فيك ربي البصر إلى مقامه العلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله alambi wa mara a tuhu min ajam aminatun ni na nasab sababatun sun matara bisa da tilmu ta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu ya rasulallah kama ta dalla zuhuru kama ta ra'a al-qasuru bi wa halal kasuru بسلام المجدد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله كما وقضت البحار وجفت الأنهار من أجله والنار قد دفعت من كجلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله وجنهم في نكد لرميها بالرصد وأجلها أم مقعدي من أجل خير الرسل لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ورنة الشيطان جرى عظيم الشان من أوضه البرهان لقزم ما فيه ابتلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله علما نقول لإفضالي بأفضل الرجال بأفضل الليالي بالبلد المفضل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رسول الله وسابع ايدي ما مثله من إيدي قد هل في المولود في محل زهلي لا إله إلا الله لا إله الا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وسبع الولادة وما أتاه السادة من وقت ما أراد إله في الأزل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Alambi yau min summi Muhammadan ni kai rasmi ramzan li ma'ana li ismi min jaddihi li jandali la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Alambi bihamdi lawalina له ولا كيرينا وكان ذا يأتينا من الكريم المخلي لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألم يوم اثنين مولد ثاني اثنين مبعث سر الكون مقدمه المبجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أكرم بشهر الأدمي إبريل شهر الكرم أكرم بأرض الهرم مولد خير مرسلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكرم بيوم صار عشرين واستنارا لمن أول الفخار وبكرة من منزلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله أكرم بشهر النيسان مولد خير إنسان قدوة آل الإيسان والكامل المكمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله فتمت الآلي بعدة الليالي بزينة المعالي كالجوهر المنفصل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله تلا تدبيري ببلاد شفيعي مخجل بديئي حقيقة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أبيب يا لزم أبيه يوم وليلة قربه وفضل ربي ربه ومن رضاه والكتولي في الحسنى والجوالي في الحسنى لدى الوقار بالأسنى مع إلا الأعلى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكلنا وليا ونسرا حافيا لا تشيب قويا بجاه عبدك العلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رسول الله صلى وسلم الإله عليك أفضل الصلاة ما دام كونه إله من أبد إلى أبد La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa hizbihi wa kulli ali bihi. مع السلام لا أكمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله لا إله إلا الله لا إله يا رسول الله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 ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka don nuna wa Allah mun gode amsabai wanda ya mana ta samun annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan wata mai albarka wanda muke ribatar wannan dama cikin haɗuwa da shauƙi da bege cikin annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin taimakon Allah da lamuninsa muke karanta wannan kasida ta Maulana Buddubus bin Sidina al Al-Murtini radiyallahu anhu a wannan munasaba wadda ita wannan kasida ta tani'a ɗaya ce cikin ƙasa ido wannan wulan mushawul Islam shi ibrahim radiyallahu anhu yake karanta su kullum idan watan rabi'ul awwal ya kama tun daga farko har ƙarshen wata idan an yi wazifa sai maulana shi ibrahim radiyallahu anhu ya sauke ta kullum sai an karanta sau da haka wannan kusan wannan ya iya zama wato karatunmu na ƙarshe a cikin ita wannan tani'a wanda akalla mun yi kamar zama uku ko hudu ina ga wannan shine na hudu a ta muna fassara ta so da haka kuma insha Allah tabaraka ta'ala in Allah ya kai mu da ranmu da lafiya to za mu tafi dungum din gaba daya shine diwanin mulan mushuwar radiyallahu anhu za mu faro daga abal qalbu insha Allah muna karantawa yadda Allah ya yi da lokaci a za mu dinga fassara gurgurdan abin da Allah tabaraka ta'ala ya hore a duk shekara a duk zama muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya mana katari ya miƙa rayuwarmu kuma cikin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har izuwa ƙarshe kuma ya taso mu cikin zumurar masoya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a shekarar da ta gabata mun tsaya a bihamdi lawwalina nan muka fassara lahu wa lafirina fa kana zaqina min al-kalimil mufdili mu tashi ahalan biyawmi thnaini na'am ahalan biyawmi thnaini mhm. مولد ثاني اثنين وبعث سر الكون مقدمه المبجل يوم أهلا بيوم اثنين أهلا بيوم اثنين shehu radiyallahu an shehu gudu bin sidin al'alawi allah ƙara mai yadda ya ce lare da wunin litinin wato wunin da aka haifi dama shi maulidu kalman tana ɗaukan zarfi zamanin kuma tana zama zarfu makani ya ce maulidu makka kenan maulidu gidan da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam zai dauka maulidu ranar da aka haifa annabi sallallahu ko watan da aka haifa annabi sallallahu ko shekarar da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam zarfu zamani tana daukan zarfu makani amma nan karina ta nuna mana zarfu zamanin ce anan domin ahalan biyau mithnain yace maulidi thanis nain wato wunin da aka haifi na biyun biyu annan muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam shine shine na biyun biyu ko in ka so ka ce wato faɗin Allah ta'ala da ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyat nayn na biyun biyu wato shi da sahibinsa sayyidina Abubakar as lokacin da suke cikin koban sauru a lokacin tafiya hijira kenan to alam bi yawmin ne, lale da wunin litinin wanda wunin litinin nan ne maulidi yi ne, wunin da zamanin da aka haifi na biyun biyu shi ne Annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma dai wunin litinin shi ne wunin da aka aiko wato sirrin kasantattu ne Annan Muhammadu mana wulida yawmun wulidtu fihi ko wabu bu'istu fihi wuni ne da aka haife ni ciki aka aiko ni ciki kuma unzila alayya fihi ko yawa aka saukan min da alqur'ani a cikin wani litinin eh wato wanda shine lokacin da Allah ya zaba wato aka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabata wato gabatowa wadda take mai girma saboda haka ita litinin ita ce wunin da Allah ya zaɓa aka haifa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi wa harajimi barrada Allah ya ƙara masa yadda ya tambayi maulana mushiwu tijjani radiyallahu anhu akan da juma'a da litinin wacce ta tafi sai shi wuce jani ce to nassi dai na hadisi ya ce juma'a ta fi ita ce abdalul ayyami ko ranar juma'a ita to shikenan abin da nassi ya zaɓa kenan aka ce juma'a ta fi kowane darare shikenan kan haka za a tafi ba a san me abin da Allah ya ɓoye a ciki ba amma yace nayi na yi ta'ammuli in ji shehu tijjani na tsaya nayi nazari wai me yasa aka zaɓi litinin al'amuran manzala sallallahu ake ta sa su a litinin ne litinin ne litinin ya ce sai na ga to ai in ka ce Allah shi Allah ba shi du ne shi Allah ba ba abin da ka rage in ka ce Allah to du kenan ba ka rage komai ba to in bayan Allah za ka ƙara wata magana to wa za ka ce annabi za ka ce an fahimta shi annabi shi ba za ka ce Allah ka ce ɗaya ka ce annabi biwa a ba haka wannan gwaranci kenan an fahimta an aka ce Allah an gama an fara an ƙare huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin yawa ba abin da zaka ci bayan ka ce Allah duje kenan to in aka yi tanazzuli in aka yi tanazzuli aka sauko daga halara Allah to in dai zaka ƙara faɗa wani abu to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fahimta to da haka sai ya zamana wato shine sanil hadarati shine na biyun hadaratu an fahimta na biyun hadaratu na biyun halarori a zancen su sufaye da haka tun da shi tsanil hadaratu ne hadarati ne alai salatu wasalam to shi kenan sai aka zaɓa masa wuni na biyu a mako ba al'ahad ita ce ta farko lahadi ko sai litinin ta biyu da haka sai aka zaɓi wato litinin ta zamo duk al'amuran manzan Allah sallallahu muhimmai a cikin ta ne fihi alwiladatu wa fihi alinzalu wa fihi alib'ath wa fihi alwafatu a ciki aka haife a ciki aka saukar mai da alqur'ani a ciki aka aiko shi a ciki yayi wafati alaihi salatu wassalam saboda haka galibin al'amuran Maza alaihi salatu wassalam ranar litinin ne dan haka ita litinin sai zamo duk sati yana yin azumi a ciki duk litinin manzala salasala yana yin azumi aka ce me yasa kake yi rana ce da aka haife ni aka saukan mun da alkurani a ciki kaga kenan ya koya mana aikata wata ibada don godiya ga Allah a wata rana mu ayyana saboda wata munasaba an fahimta aikata wata ibada a wata rana mu ayyana saboda wata munasaba a munasabar haihuwarsa alaihi salatu wassalam gashi yana yin wato yana yin azumi to abin da yayi raguwa shine maulidi kenan sunna ne an fahimta maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ne manzo Allah ne ya fara da ma'anar aikata wani aiki don godewa Allah a haihuwar annabi sallallahu wannan sunna ne abinda kawai za a ce shi manzo Allah sallallahu azumi ko azumi to shin duk wanda zai yi sai yayi azumi ko kuwa to a ka'ida ta malaman usuli shine idan abu yana a sake idan za ka yi masa ƙa'idi. to sai dai malami ba zai mai kaidi ba komai malintarsa sai dai annabi Muhammadu in dai manzo Allah ya buɗe kofa a addini ya ce kowa ya shiga to shi zai kulle ya ce banda wani banda wani an fahimta amma komai kasaitan malami bai isa ya ce banda wani banda wani idan kuma ya kulle in ya ce nan kuma wani a shiga amma banda wani banda wani to komai kasaitan malami bai isa a wani zamani ya zo ya ce wani da wani nan su shiga ba shine ka'ida addini to da manzo Allah ya azumi to shikenan da iya azumi kawai ake yi a ibadar da za a gode wa Allah da murnar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi zai kulle an lura sai ce to duk wanda zai murnar haihuwata na yi da azumi shi ma da azumi zai yi to ya kulle nan ba wanda zai zo ya buɗe duk wanda ya wani abu ba azumi ba da sunan maulidin manzo Allah sallallahu ba za a karba ba an fahimta sunan haka bid'a amma da yayi azumi sai bai ce komai bai ce eh, azumin da nake ina yi ne don murnar haihuwata to wanda ya azumi ya yi, wanda ya ɗauko wata ibadar mashru'iya wanda an shar'anta ta kuma za a iya gode wa Allah da ita sai ya yi ta to shi ma yi. me munufar a ciki munufar ne gode wa Allah to shin da azumi kaɗai ake gode wa Allah a'a da sallah ana gode wa Allah da ciyarwa ma ana godewa Allah da umarni da kyakkyawa ana godewa Allah da hani da mummuna ana godewa Allah sannan karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ce an in kai da shi da niyyar godewa Allah ka godewa Allah duk wani abu da yake da alaka da annabi sallallahu alaihi ko menene zancensa ibada ne annabi Muhammadu ne kadai haka alaihi salatu wasallam zaka zauna kana cewa gashin sa eh, ana taje shi ana masa tsada wannan la ibada kake yi in kana faɗan haka shi kadai ne haka halitta ba wani wanda zaka zo ka zauna kana faɗan sifatihi sifatuhu alkhalqiyya kana faɗa ana baka lada sai annabi Muhammadu shi kadai ne zaka zauna kana cewa yana da hanci iri kaza idansa kaza gashinsa kaza yana da aswaki mai kaza na itan kaza wane ne mai riƙewa yana da mudubi mudubin sunansa kaza yana da abin hawa jakinsa sunansa kaza jakin nan ka zauna kana ambatansa na annabi ya afuru yana kaza ibada kake yi shi kadai ne haka halitta alaihi salatu wassalam to in ka zo ka taro jama'a sai ka zo ka sa ana karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'ujizozinsa da matsayansa da halayensa da halittarsa da duk wani abu da yake alaka da shi matansa sahabbansa iyalansa alil bait kenan kana to shi ma ibada kake lada kake in ka niyyaci murnar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan abinda azumi ya bada wannan ibadan mata bada wannan shine ka'idar ilimi in ka ji wanda yake ja da haka sunansa jahili a rigan malinta bai san usulu ba kwata kwata bai san ka'idan malamai ba abin da sa, alhafis imuna hajar a cikin fatul bari lokacin da manzala sallallahu ya ga yahudawa suna yin azumin ashura <laughs> ya tambaye su me yasa kuke kaga dai ashura wata munasaba ce aka yi ta so daya shi halakar da fir'auna haka ne wata munasaba sai aka yi ta su ɗaya amma a rana mu ayyana, sai yahudawa suka riƙe ta duk ranar in ta zo sai su aikata azumi don godewa Allah kaga wannan sai nuna ne? ashe ga wani abu yakan faru na ni'ima da Allah yawa bayi duk shekarar in ta zaga zagayo wannan ranar su tsaya su yi wata ibada don gode wa Allah a wannan ni'imar an lura to yanzu a wata ni'ima da aka mana da ta kai samuwa annan muhammadu babu to misali da suke yin wannan yahudawa sai wanzu ala sai tambaye su me yasa kuke sai suka ce ai suna yi ne dan al'aranar ne Allah ya tsirar da annan Musa daga Fir'auna sai ce to ai muka fi cancanta da annan Musa ba ku da haka in um, mu za mu yi azumi za mu yi azumi wannan sai nuna mana halaccin duk wata ni'ima da Allah ya a wata rana in ranar ta zagayo a aikata wata ibada don tuna da wannan ni'imar kuma a gode wa Allah kai, sai aka nuna mana halaccin haka an fahimta to abu na biyu kuma da za a fahimta shine meye dalilin yin azumin gode wa Allah ne an bayyana dan a gode wa Allah ne shine sai Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari sai ta magana na fisiya sai ya ce ya dullu abin da yake nufi abin da yake nuni wannan hadisi ala annal ba'itha ala siyamihi abin da ya dalilin da yasa manzo Allah yayi azumin nan na Ashura muwafaqatuhum ala sababi dan ya dace da su Allah ya saka da alheri dan ya dace da su akan sababi akan sababin da suke wannan azumin me ya sababin wa huwa shukurullahi ta'ala shi ne gode wa Allah madaukakin sarki ala najati Musa alaihi salam amsa tsirar da annabi Musa dai alaihi salam yana azumin nan tare da Yahudawa dan ya dace da su amsa gode wa Allah tabaraka ta'ala domin gode wa Allah da suke yi da wannan ibada abu ne mai kyau to yayi dan ya dace da su cikin godiya Allah tabaraka ta'ala sai ya ce wa ulama ul usul malaman usul ya ƙulun suna cewa idan nassa shari'u ala hukumi idan mai shari'a annan muhammadu salasalam ya bayyana wani hukunci wa nassa ala illati da ya yi hukuncin kuma sai ya ce abin da ya sa na abu kaza dalili kaza ne ya sa na kaza ai ala sababin maƙasudu min ce ai sababin da ya sa aka shari'anta wannan abu to fa kullu amalin nan karatun yake duk wani aiki ya hasulu bihi zalikal maqsuda wanda wannan maqsudu wanda wannan abin nufin zai tabbata da wannan aikin wa huwa muradullahi muradullahi bi nassi shari'a wannan abin nufin Allah ne da nassin shari'a yanzu da aka zo me dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake azumi yace saboda rana ce da aka haife shi a cikin ta yake wannan ibadar dan godewa Allah to duk wata ibada da godiyar Allah za ta tabbata in an yi ta to in an yi yana cikin wannan azumin na manzo Allah sai duk ɗaya ne ina fata an ta. wanda yace ko ba haka ba to sai kawo hadisin da manzo Allah sai ya ce, na yi azumi dan niyyar dan murnar haihuwata da godiyar Allah kan haka wanda duk zai yi murnar haihuwata da godiyar Allah to yayi da azumi to in ya kawo wannan an sallama sam an wada'atan hadisi ingantacce babu musu amma in babu wannan gemunka ko yana jan ƙasa akan sunna to ƙaryarka ka toshe ƙofar da manzo Allah ya bata a buɗe baka isa ba saboda haka wanda ya taro aka yi karatun Qur'ani yayi wanda ya taro aka yi ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya taro aka ci aka sha aka ni'imtu ya ciyar da bayan Allah aka ci wani kaza an daɗe ba haɗu ba aka taro aka zo duk aka zuba aka ci aka sha aka yi murna aka yi farin ciki aka gode wa Allah to yayi wanda ya je asibiti ya duba marasa lafiya ya sai musu magunguna yayi wanda ya je gidan prison ya fito da wanda ake bin bashi ko ake bin musu tara ya babbayar aka fito da su da ne yayi duk wani aiki na ibada wanda mashru'i ne shari'a ta shar'anta shi sai aka yi shi da niyyar murnar haihuwar manzo Allah sallallahu yayi yi kuma da ake a maimaita duk shekara wannan azumin da su ma Yahuda suke a maimaita duk shekara kuma manzo Allah ya tabbatar da su akan haka ya karba ya ce mu wa to wannan ya nuna mana ba wata ni'ima da aka halitta kamar samuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka duk sanda watan ya dawo to za a dinga maimaita wannan ba wai sai a watan ne ake tuna annabi sallallahu ko ake ambatar manzo a kullun a cikin haka ake a'a munasabar tana yin ƙarfi ne a cikin watan saboda a cikin watan ne munasabar ta faru kamar yadda ka san manzo Allah kullun cikin godiya Allah yake amsa wannan ni'imar da yayi ta samuwar da shi amma kuma ya zaɓi ran litinin saboda a ita ne munasabar ta faru ya zaɓa alaihi salatu wassalam yake yin wannan azumi da haka ita daren litinin a ah, wani bawan Allah yana mata kirari yana cewa ya lailatal ithnaini ma za safahat yumnaki min sharafin ashamma wa min ghina kullu layali bid fi dunya laha nasabun ilayki fa anti mifta'u sana fal qadru wal a'yadu wal mi'raju min hasanatiki allati baharna al a'yuna yace kai ke daren litinin al'ajabin abin da ki ta gaisa da shi na ɗaukaka da girma da wadata ya ce duk wasu darare da na duba masu daraja a duniya kullum layalin bidi da duniya duk wasu darare masu daraja a duniya lahana sabon ilaiki ga suna da alaƙa da ki fa fita miftahu sana daren litinin ke ce mu kullum ɗaukaka da ɗaukaka tana kulle amma ke kika buɗe mu kullum sai ɗaukaka ta fito Ya ce na gani Falƙaduru kaga daren lailatul ƙadiri, wal mi'raju kaga mi'raji wal a'yadu kaga idodin idin babban sallah da idin ƙaramar sallah min hasana cikin lati baharnal a'yuna suna daga cikin kyautayinki wanda suka kawata idanuwa wato ba dan litinin ba da ba a lailatul ƙadir ba da ba a mi'raji ba da ba a yi idin babbar sallah ba da ba a yi idin karamar sallah ba kai da ba a yi duniya ba a yi lahira ba ba dan litinin ba da ba a haifi annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam da haka shine nan buddubin sidina yake mata kirari ahalan biyo mithnaini eh lale da da daren da wunin litinin wunin da Allah ya zabe shi aka haifi annabi Muhammadu sallallahu kuma ita litinin ta samu ɗaukaka ne da wannan haihuwar ta annabi da a juma'a aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a dinga faɗa ai dama juma'a ciki aka halicci annabi Adam ciki aka sa shi a aljanna ciki aka sako shi duniya ciki aka sai a ce ai dama wannan ne sai a ce a sai aka zabo litinin sai litinin ta ɗaukaka da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ba a haifi annabi sallallahu alaihi wasallam a ramadanu ba ba a haife shi a muharram ba ko a zulhijja ko a rajab wanda suke watanni masu girma ba a haife shi a ciki ba balle a ce ai dama watanni ne masu alfarma shi yasa aka haifa annabi a sai aka zabo rabiul awwal yawa saboda haka da aka zabo rabiul awwal sai rabiul awwal ya daukaka da daukaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau duk duniya duk duniya ba abin da ake zance banda maulidi makiya da masoya haka wannan yi wata magana na fisiya alhabibul zukuri din nan ya ce wato shi ka mu'jiza ta maulidi shi watan in ya zo da maƙiya maulidin da wasu ya maulidin duk zancensa ake yi eh duk zancensa ake wannan suna zancensa ta dama wannan kuma suna zancensa ta hagu nan mu ashabul yamini wa ashabul yamini nan ko ku je yan hagu muna da mun Allah yadda. na ba ta amma da haduwa ake su su lalubo yadda za su bi da anta maulidi kuma ya ta faɗa annaba da kaga wani fa Allah laka zikirka ta tashi in aka zo bid'antawa dole dai annabi za a yi ta faɗa sallallahu alaihi wasallam to in mu kuma da muke maulidin mu annabi za mu ta faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda aka to shi wannan wata sai zamana wata ne da Allah yake wato ƙara fitar da alƙawarin da ya ɗauka na wa rafa'ana laka zikiraka abin nan ya game yanzu ba musulmi ba ma haka ake haɗuwa manyan abubuwa na duniya sai kaga ana hafi maulidin nabi sallallahu alaihi ana taya musulmi wanda rikakkun arna ne su ne suke abu amma an ranar nan ta zo sai kaga ana ana taya musulmi murna ta haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dai kai kafiri kai kai musulmi an ce kafiri ya ce maka ina taya kan murna na kai kuma ka ce bakin ciki kake yi dan masiba to alhamdulillah dai da'awa ta yi ta yi ta shiga sosai yanzu maimakon su a farauto mu masu maulidi mu yanzu mu muke ta farautowa yawwa jiya na ga jiya ne ko shekaran jiya shek nura khalid digital imam kaga rikakke ne sosai a tafiyar izala to ya ya watsar da wannan sabgar ya je maulidi ya yi jawabi kai ka ce ba faire ne yake yake zazzaga jawabi na annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan da dadi yawwa ga ahmad bamba kaga yanzu shine suke musayan yawu da yan izala akan maulidi su mayar mai ya mayar musu kaga wannan sai mu ce wa kafa Allahul mu'minina alqitala kenan mu sai mu ja gefe mu ta faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma yi mu basu su ta bugawa kawai yawwa ga ya ce ya gaya musu ibnu taymiya ya ce maulidi akwai lada saboda masu yi suna cewa suna son annabi ne sallallahu alaihi wasallam don haka Allah zai ba su lada so da haka su kuma ɗaya ɓangaren suka fito masu jin haushi suna ta masa haushi ya zai faɗa haka wayi wayi kaza kaza ya fito ya ƙara maida musu martani akan akan azancen da suka yi na tuhuma to wannan kaga duka mu'jiza ce ta maulidi kuma tunda masu yaki da maulidi suke maulidi duk shekara <laughs> sai ga abin da aka yi baɗi wato ba komai bane akan bara kenan kai zan ce abin da aka yi bara ba komai bane akan abin da za a yi a shekarar da za ta zo sai ka ga abin ya ƙara yanzu dai da ta kuta ai ba a irin abubuwa da ake gari ya ɗinki ɗinnan haka Kano ba masaka ɗinki da dadin ba a yi da garuruwan amma yanzu kaga yadda al'amarin ya zama kullum ana ta haushi amma abu gaba yake yake daɗa to haka gaskiya take la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi la yadurruhum man khalafahum annabi sallallahu alaihi wasallam wasu jama'a za su mushi ba za su bushe ba kan uduma ta wato suna wato wanda suke masu karfi akan gaskiya wanda ya saba musu ba zai cuce su ba to dai masu maulidi anyi anyi anyi ji kace kamar washin wuka gaban doki malam an toshe kunne sai abin da ya gaba e to ai ja da lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam ai bala'i ne Allah ya ji mhm akirin bi shayi la hadani yuri da shayi karani mhm. akirin bi auti al harani mawlid da sai musa A eh. akirin bi shayi al adab shawu yace radiyal am um, shawu ibn sidi ne yace kai al girman watan bebayi wani ne shayi al karani shine watan ibril shine april ko Yau wa april ɗin nan ba al'ajabin girman wannan wata shaharil karami wata ne wanda yake na baiwa na girma kai al'ajabin girman haramin makka nan kuma kaga zarfin makanin ne gurin da aka haifi annan muhammadu sallallahu makka ba nan allah ya zaɓa a haifi annabi ita ce cibiyar ƙasa sai da aka sa jibril ya duba ya duba ya ga ina ne tsakiyar duniya nan ne makka to shi kenan ana annabi sasa zai fara ga alaman bil mashriqi alaman bil maghribi alaman ala zaharil ka'abati to wannan alaman ala zaharil ka'abati addini a nan za a kafa foundation ɗinsa amma sai ya yi gabar da yamma kudu da arewa sai ya dangane da kowace katanga musulunci sai ya je ko'ina so da haka nan makka shine gun da Allah ya zaɓa aka haifa annan Muhammadu sai to al'ajabin girmanta to a watannin a wato <coughs> ajam bai bayi wannan shamsiya din sanin shamsiya gaza ana cewa watan turawa ai ba watan turawa ne ba yawwa watan dai shamsiya za a ci kawai yau wa januwari february wanda shi wannan yana gudanawa ne gwargwadon tafiyar rana shi kuma wannan yana gudanawa na hijira gwargwadon tafiyar wata ne an fahimta yawwa gwargwadon tafiyar rana wannan wannan kuma gwargwadon tafiyar wata haka yake da haka shine shi baya sabawa saboda ita rana ba ta <clears throat> sabawa wata shine akan iya samun 29 wani a sami 30 amma ita rana inda take a yau a shekarar da ta wuce yau ma a nan take ba sabawa yau ma a nan take sada haka in tana kaza in tana manzila kaza a rana kaza ga watan kaza a bara to yau ma a nan manzilar take ba sabawa ba canjawa an fahimta sairin rana ita kwa siko sairin wata a'a ana samun wannan wato wani 29 wani kuma a yi muku wato a lullube muku 29 ya zama kuma ba ku gan shi ba <laughs> to sai ku kaddara shi ya zama 30 saboda aiki na shari'a ana yin sa akan yaƙini ne ba akan zato ba da zai kaddara shi zama talatin in talatin kawai wannan ko an gani ko ba a gani ba kawai ɗaya ga watan gaba sai a ɗora a kan haka an fahimta da haka ne lokacin da malaman kano suka ji wa mushu ibrahim radiyallahu an sai suka yi musadafa ana karatun muktasar kuma akwai ɗaya daga cikin bijiman malamai na kano wanda allah ya musu buɗi a cikin ilimin muktasar ɗin nan da gidan shehu salga kenan da haka sai shehu bara yake tambayarsa a zo karatun zillin zawali sai ce me kuke fassara zillin zawali ku a can sai <coughs> yi bayani radiyallahu ce ai da muke fassarawa misali idan watan muharram ya kama da safar da rabi'ul awwal misali to in rana ta karkata ana yin taku kaza in an yi taku kaza to azhar ta yi idan an yi kaza kaza in kuma watan wato rabi'ul thani da jumada ula jumada akida kama to sai ai taku kaza a ƙara taku kaza akan wannan to azhar ta yi sannan in ya gama bayanin sai shi yace ba haka ne eh radiyallahu anhu yace ai ita rana ba ta ba shi ba a cikin wannan lissafin naku ake yi ai a lissafin rana ake yi su januwaran nan su february su march su waye ai a ciki ake lissafin zillin zawali ba a wata ba ba a kamar ake lissafin zillin zawali ba a cikin shamas ake lissafin zillin zawali shi kamar ai yana caccanjawa shi kuwa ita kwa rana ba ta canjawa da haka a cikinta ne ake yin lissafin zillin zawali a ce ai in inuwa ta kai kaza in inuwa ka ta yi tsaho da taku uku ko taku biyu to azahar ta yi in ta yi kaza ce ai da rana ake yi shi ce ni kuma ban yi shi a gaban kowa ba ba wani ne ya koya mun <laughs> muktasar ɗin ba kaga eh ƙurewar lambar muktasar ɗinmu da ya je sai da aka kare shi kuma shi ce ni ban yi muktasar a gaban kowa ba eh suka tarar ana muktasar ana alfiya ta nahau ana yin sahihul Buhari haka dai da dabai kamar da sharif shi ma sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu anhu yake faɗa shi ma to da haka shaharul ajam kenan ibril eh, haihuwar manzo Allah sallallahu an yi ta a 20 ga watan april shi yasa zaka ga wasu mauludin su sai wannan 20 din su kuma suke rayawa maimakon a bar abin haka wasu an raja'a akan a rabiul Awal su kuma aka ce 20 ga watan yawa 20 ba ga watan april to a shi aka haifa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a watan a watannin ajam din nan da ake cewa watan da ba Laraba ba january february march april watan hudu kenan yau wato 20 ga shi haka aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam a shamsiya yawwa a shamsiya kamar yadda kamariya 12 ga watan rabiul Awal haka yake gashi nan al yawwa eh al'adabin girman wani wuni wanda ya zamo ishirina ishirin ga wata wanda ya haskaka wannan wuni ga wanda ya taro girma ya taro wato gafara daga da matsayi yawwa wato kaga 20 ga watansa kenan yauwa al'adabin girman wannan wannan wuni na 20 ga watan April to a ciki aka haifa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a shana a sana ta ta shamsiya ina ba ta bayyanta wanda ya taro girma ya taro gafara daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce ya gafira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara a wani gun Allah ya ce laqad wallahu alan nabi wala mu shehu tijani radiyallahu anhu da aka tambaye shi me tuba a haƙƙin annabi da Allah yake cewa ya karɓi tuban annabi ya karɓi me tuban sai shehu tijani ya ce ai laqad wallahu alan nabi sai ka ce wallahi haƙiƙa Allah ya tsare annabi ba zai saba mai ba shine tauba ai yanzu shehu yawa shi isma shine tauba a haƙƙinsa a haƙƙin waninsa kuma su sahabbai wani muhajirin su kuma su wani tuba da ka sani wanda ka sani sun tuba Allah ya karɓi tubansu amma shi manzo Allah sai sai ce laqad taballahu ala ay laqad asama laqad asama Allahu nabiyya Allah ya tsare manzon Allah ba zai saba mai ba shine tuba a haƙƙinsa alayhi salatu wassalam na'am nisa, wani أكرم بشار النساء ولدتين الإنسان قدوة أهل الإنسان والكامل المكمل يوا أكرم بشار nisa. Al'ajabin watan Nisa na, hmm. su ma akwai wato waɗanda suke amfani da wannan lissafin su ma wanda za ka ji an ce Yulio uzairan ko wa nisan haka yawa farisawa to su ne su kuma da shi suke amfani to a kalandar farisawa su kuma a wannan watan nisan din a shi aka haife kuma ina ga shi ne dai afil din Yau amma su suna ce masa nisan su farisawa haka suke ce masa to shi ne nan yake faɗa yawwa nisan motorus haka suke ce masa nisan motorus haka suke ce masa a kalanda su farisawa din an fahimta kamar yadda su kuma a kalanda a ce april to haka yake na'am maulidi khairi eh, wato watan da aka haifi fiyayyen mutum kaga shine maulidi din shi ma ganin nan zarfu zamanin ne wato lokacin da aka haifi fiyayyen mutum alayhi salatu wassalam wanda wanda Allah ya kai su makamin ihsani mukami na ƙarshe a musulunci islam iman ihsan to wanda duk suka je wannan makami na ihsani to annan muhammadu sallallahu shine abun koyinsu shine abun koyin musulmi shine abun koyin muminai kuma shine abun koyin musinai shi suke koyi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam su ahalul ihsan kenan wanda suke bautawa Allah kamar suna ganin zago anta abudallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka shine al ihsanu a urbin shari'a ka bauta Allah kamar kana ganin sa in baka ganin sa shi yana ganin ka wannan shine kuma wato abin da shehu ibrahim radiyallahu anhu yake ce ma wusuli an fahimta wusuli da ake cewa wusuli ko ai tarbiya ko ai waye duka abin da ake so ka rusku da wannan makamin na ihsani yau saboda shi makami ne da sai da guidance wanda zai nuna maka yadda za ka yi ika kaza bar za ika za yau yashabu shaykhan arifal masaliki yaqihi fi tariqihil mahaliki mutum ya aboci shehi wanda yake masanin hanya da zai tsare masa mahalaka domin a hanyar akwai mahalaka iri-iri to zai dinga nuna maka barka ikaza barkaza ikaza har ka cimma muradi ka cimma muradi kai ma ka zama muradi ai shikenan sai a sallame ka kana muridi ka zama muradi sai a sallame kai ma ka je ka amfani wasu ba rike kaza a yi a ci tafiya ba kana muridi sai ka zama muradi in ka zama muradi kai ma kai ake nufowa yanzu a saba dan abin da ka samu na haske kai ma wasu sai su nufo ka samu wannan hasken sai ka nuna musu su ma haka su nuna wasu a haka dai yau sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan yana nan yana gudanawa hannun ma'abutansa duk yadda dai aka kai ga shawwaha al'amarin kawai dai ana yi ne dan wanda Allah ya tsaga rabo shi ya saba wanda bai da rabo kuma sai wasu abubuwa su sa sai ya rudu sai ga ai wane ya an kaza ai an ce kaza ai zuwa na suna cewa kaza a ah, ba su samu shi al-insanu aduwwu ma jahila shi mutum mai gaba da abin da ya jahilta ne in ba ka san abu ya kace ƙarya ne ko babu shi ko waye da waye yawwa wayannan da suka wawa ka suka ji wulaya din nan ita ta gagare su ce kai duk kowa ba wali ne saboda su wancan mukamin da ake faɗa wali wani Allah ya mai baiwa iri kaza wali wani su kuma suka wawa ka suka ga a cikin su ba wanda ya samu irin wani ka ce kai ƙarya ne sai su koma rahamar Allah ma su ce to ai ba ma wane ya kamata Allah ai ba ma wane ya kamata a baba ai ma in za a bayar ma ai wane ne ya kamata sai ka ji sun shiga hurumin Allah kuma irin yadda su Abu Jahal suka dinga yi ko qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim wai me ya hana wa da za a saukar da qur'anin nan ba a zabo wani babban mutum an saukar masa ba a tsakanin garuruwan nan guda biyu maka da ɗa'ifa ko a saukar wa da walidi dan mugira a nan maka ko kuma waye wancan mm, mm, mm, waye na ɗa'ifa ɗin nan wai me yasa ba a saukan musu ba wani martani Allah ya sai ce ahum la rahmatar rabbik yanzu rahmat tawa ma ni za su za su gaya mun su ce ni zan yi ga yadda zan yi ga yadda zan yi wane mutum an fahimta to in Allah ya yi baiwa abin da ake tambaya kawai baiwa yana yi eh yana yi ya yi wa wasu ma to shikenan daidai ne Allah ya masa mu ma Allah ya mana ba shikenan maka ba ai ka ce ƙarya ne ko a ina kuka da Allah mutum ya wuto ya ce Allah ya bani baiwa iri kaza yake ce ƙarya yake a ina kuka yi da Allah cewa ƙarya yake idan ya bashi wa ka ta kenan baiwar Allah ka ta. an fahimta shi yasa babu wailin lil na a Qur'ani a ce wai wailin ta tabbata ga masu gazgatawa a babu amma akwai wailin lil mukazzibina wailin ga masu ƙaryata saboda ƙaryata ita ce haɗari an fahimta wasiyar da muminu ali fir'auna Ya yace fa in yaku kadhiban fa alaihi kadhibu wa in yaku sadiqan yusubukum ba'd alladhi ya'idukum in ƙarya yake karya shi shi ta shafa mutum ya zo ya ce ni waliyi ne Allah ya bani matsayi iri kaza sai ka sai ka ga wannan matsayin bai gagara Allah ya bashi ba sai ka ce ka yarda me ka cutu me ka gasgata ikon Allah ka gasgata saboda shi Allah ala kulli a hula laqadir mai iko ne amsa duk abin da yaso sai ka ce to ai mai iko ne ya maka Allah ya rika maka mu kuma mu wa Allah ya mana shikenan ka kubuta amma ya ce ai Allah ya mai baya sai ka ce ƙarya ne sai kuma aka yi dace Allah ya mai din ka ƙaryata baiwa Allah ko kana ganin irin su wani Allah ba zai iya musu kaza ba kenan na ba ta an bayyana to al-ihsan din nan makamin kenan shine masomin wilaya in mutum ya same shi nan ne masomin wilaya daga nan tafiya take farawa ma'arifa sanin Allah duka daga nan al'amari yake farawa Allah ya mana to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine qudwatu ahli ihsan abun koyin abuta ihsani kamilul mukammal eh kaji ba shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kamil cikakke ne ba yi da tawaya ta kowace fuska Allah ya cika shi ya cika shi sannan wato alkamil ne mai cikawa ne ismul fa'il kenan almukammali kuma abin cikawa ne shi mai cika ne kai ma kana da tawaya sai ya cika ka an bayimta yar tawayar ka da kake da ita in ya cika ka ka zama cikakke ka zama kamili kamar yadda shi an cika shi Allah tabaraka wa ta'ala ya cika shi ta kowace fuska min kulli waje shine al-insanul kamilu babu wani abu da yake tawaya ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam me an yi shi daidai wa daida a halitta a ɗabi'a babu wani abu da zaka gani na annabi sallallahu alaihi wasallam in ni kana da salimin hankali face ka tabbatar wannan abun ta kowace fuska a addini da rayuwa wannan abun daidai ne mai kyau ne in dai akwai hankali ina ba ta an fahimta sai dai idan mutum yana da rashin lafiyar ƙwaƙwalwa haka ko kuma ƙarancin imani to wannan shi shikenan sai a kasa nuna mishi ya ga alhairan wannan abu ta kowace fuska shi sa ka ji shi Ibrahim radiyallahu anhu yana cewa wata adadu zauji shar'i ja li hikmatin ta'udu lin niswanin ila yawmi yunfa matan manzo sallallahu alaihi wasallam da aka yawaita su hakan an yi haka don wata hikima ne da ta yake komewa mata daga nan har a tashi kiyama akwai ilman da ba za a ji su gun maza ba ko a gun mata za a ji su da haka sai aka yawaita matan annabi sallallahu alaihi don kowace ta kwashi ilimin da za ta ɗauka nasu na mata don ta isarwa da mata an fahimta akwai al'amura irin na su jinin al'ada da shauran al'amura na mata wanda su maza ba su da mubalati da wannan wanda da yawa da ba don yawaitar matan nan na manzo Allah da yawa wannan karatun da ba ji shi ba da haka wanda kaji yana ganin cewar wato yawaitar matan manzo Allah shi a kallansa yana ganin wani abu ne kamar da za a kawo suka a kai to bai da salimin hankali ne an fahimta da hankalinsa yake gwada abin shi kuma hankalin banda hauka da shirme ba abin da yake ciki an fahimta shi yasa da yawa wa kaya ga hankalinsa ba zai ɗauka ba <clears throat> sai ya ce kawai ai wanda suka rawaito hadisin suna yi wa annabi batanci ne sallallahu alaihi wasallam suna kaza suna kaza suna kaza an fahimta saboda babu takakken hankali babu salimin hankali babu tunani amma masu salimin hankali sai suka ce ai an yawaita matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda amfanar mata ilmomai mata su dinga zuwa suna samun ilmai a gurinsu suna ganin me manzon Allah sallallahu alaihi a cikin gida in wannan ta kiyaye in wannan ta manta wannan sai ta tuna in wannan ta manta sai wannan ta tuna shi yasa kaga matan babu wasu masu ƙananan shekaru a ciki sai guda biyu daga nana Aisha sai sai da Safiya bintu Huye amma shawaran duk manya ne nanu ummu salama hacca take na tsufa ko manzo Allah sace abin ya zo miki ya zo mana aka yi auren duka ne abin ake kawa ga aiki ake kiransu su zo su an fahimta amma da ke shi wancan ba ganin ba tunani ba hange babu kuma haske na ilimi kazan ilimi daban hasken ilimi daban an fahimta to ba hasken ilimi shi a iya duwansa kawai sai zama yawa duwa wannan sai ga wai bari a rushe hadisan wai a ce hadisan rubabbu ne waye waye shine dai rubabbe an fahimta yawwa kuwa kuma ya gani ya ribe din amma hadisan suna nan ingantattu lafiya kalam to shine na'am التنبت اللعالي في عدة الليالي بزينة المعالي كالجوهر المقصد to wayannan lu'alu'an baitoci nawa gwalagwalan baitoci nawa diamond mm. jam'i ne na lu'ulu ko diamond diamond dinnan na baitoci na sun cika a ƙididdigar kwanaki E, wato adan nan na wato alma'ali alhisalul kamal su ne suke cewa ma'ali wato ɗabi'u wanda suke na cika na ɗaukaka na girma wato da ƙawata waɗannan ɗabi'u tadodi na girma na ɗaukaka na haske na annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zamo kaman daimon wanda yake abin shiryawa daimon abin shiryawa kamar ko wani sarƙa haka da aka shirya mata daimon haka ko aka rarraba haka wanda yana rarraba wanda yana rarraba kamar wani ado na daimon abin rarrabewa a a mhm. tani'atu babi bidirati shafi bil yi badi abdi biha muhammad eh tani'atu babi eh murnar kamawar watan rabi'il awwal eh da yaban wanda yake mai alfarma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da furuci wanda yake mai kai eh abgi biha ina neman mu'ammali abinda nake fata nake buri biha da wannan yabo ai ko ya samu yanzu buddu bin sidin alawi ba dan tani annan ba wallahi da mu san shi ba ko ba haka ba to can wani kasan ma wani Murtaniya, wani bai taba jinta ba an ce Murtaniya, to kasa ce ka gani amma saboda wannan yabo da yawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace dama yayi yaban ne yana neman burinsa ya cika da ita to ga gashi nan an wanzar da ambatansa shi dama haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam in kai hidima a janabinsa to sai Allah ya rama ma biki tun a duniya sai an gani an fahimta sai Allah ya fitar da mazahari na abin da aka kai yabo manzo Allah duk subusiri da kake ji duk duk duk ba don yabon manzala da ya yi da albarda da waye ba duk da ba mu san wani busiri ba alfazazi ba dan ishiriniya da yayi a can undulus yake ba yanzu tazaran mu da undulus ai da yawa can wata ƙasa biyan to da ba dan ishiriniyan nan ba da ba mu san shi ba ba a yankinmu ya yake ba gaba daya yanzu a undulus a wannan a wannan zamanin da alfazazi ya rayu mutum nawa aka yi ba mu san su ba saboda ba su ishirin yawa an fahimta ba su yaban annabu ba za ba mu gani ba ka gani ga mawaƙa wanda suka yi waƙe-waƙe a wasu janabin ba janabin annabu sallallahu alaihi wasallam nan da yawa burjik amma shi da ya yi na annabi sallallahu kuma annabi ya karba sai gashi a Afirka kai ka ce alfazazin nan dan Kano ne yanzu nan da muka tawo nan ana ana rera 20 nan ana nan nan nan nan ana ana nan muka wuce ana rera ta ana zubo ta kai ka ce a Kano aka yadda da aka haddace suka haddace ta Yusufun na bahanin nan a can ba wannan yake Palestine mutumin can ne can can can can can wato ban Isra'ila can yawwa gabar ta tsakiya Orshalin a can yake aka yi shi amma sallu alaihi wa sallimu da kai ka ce a nan nan layin bala mai yafe wannan yake marigayi bala mai yafe Yusufin na bahani kai ka ce a nan yake saboda mi saboda ya yaba annabi sallallahu alaihi wa sallam sallu alaihi wa sallimu taslima an fahimta ga maulan mu shu ibrahim radiyallahu ta'ala an da yaban nan na diwani ya yaba annabi sai ya yaba annabi ya roki ayi masa yace salatan wa madahan minhu qad sirtu jailama da yawan salati da nake wa manzo da yawan yabansa da nake da shine na zama wata shakallo duk inda naje ni badaru ne duk duniya in naje za a fito kallo na to kaga Allah ya gadan mai har cikin iyalansa an fahimta ba shi ba har iyalansa yau aka ce wannan jikan shehu ne an fahimta to sai da turmutsi eh sai da turmutsi eh nan yanzu Shehu Tijani Sisi a Hafizahullah da ya zo nan kwanan nan ya zo yan mota ka duba ka gani sai da jiniya sai da turmuzi aka shiga aka fita kaga kai ka rasa to wani turmuzi din me ake ne kai ka za akwai wani karbi na jala akwai wani sirri mai karbi wanda wato ake istimdadinsa daga halara ta duka sai ka ga mutum ana ta wai kokawa kai kuma mutum kai bu ba kama shi zaka yi wanka ji amma kuma yake ta tirmin tsaye ka ji wai kana ta yin gurin kai baka san wa yasa ka ka kake wannan ya mutsa ake ya mutsa ka kai ma kake ya mutsa wasu ba an fahimta to sai aka gadan mai da wannan jailama din hawa shi wani abu da Allah ya mai wallahi zai fito sallar asuba matansa ba fitowa suke kallansa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu matansa ba matarsa da yake tare da ita a gida wai kuma in zai fito daga taraka ya tafi sallah yadda aka tattari da aka tsaya kallon shehu zai wuce masallaci sun waye su fito su tsaya suke kallon ai ka ga ka zama jailan waye ka zama wata sha kallon wala wannan wani irin lamari ne to wai ni ne sai na je wani guri na samu naira miliyan ɗaya da na samu sai na zo sai nake baka labari ai miliyan ɗaya fa na samu miliyan ɗaya ga zai eh ce ai wata takarda ce ake siyan ta naira dubu ɗaya takardar nan idan aka siye ta naira dubu ɗaya sai a ciki za ka sa sunan za ka yi kaza za ka yi kaza za ka rubuta miliyan ɗaya a ciki in ka rubuta sai ka je guri kaza ka kai sai a sa ma hannu daga nan sai ka tafi guri kaza sai ka je kana zuwa an ka ba su za a baka miliyan ɗaya da Allah nan me nake gaya maka na samo kai ma ka je ka samu sai na gaya ma process ko hanyoyin da za ka bi ka samu wannan miliyan ɗaya to sai shehu ya ce na zama wata shakallo to amma mene na zama wata shakallo ya ce salatan wa madaha salati ne ne ba annabi me yake nuna kai ma je ka kai ka zama wata shakallo ba wani ɓoye-ɓoye sirrin da na yi na samu kai ma na gaya ma saboda na shelanta wa duniya kai ma ka je ka samu ban samu na ɓoye na ce sai ni da ahali na ko ‘ya'yana ko a na fito na shelanta a duniya kai ma tsaya kai hidima a wannan janabin kai hidimar salati kai hidimar yabo to sai ka zama mu kai ma an fahimta wanda kam suka ɗau wannan shawara tasa su ma suka zamo mu ɗin an fahimta wanda duk suka da wannan shawarar tasa a kowane zamani a kowane lokaci za ka ga haka suke an fahimta yabon manza Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ka yi shi Allah ya karɓa an fahimta Allah ya karɓa saboda shi karɓar ake so kuma kuma shi innamal a'malu binniyati dukkan ayyuka baya yiwa sai da niyya an fahimta me manufarka ta yaban a yaban shi Allah yake duba an fahimta su wayannan mazajen rijalan manufarsu a yabo annabin su faranta mai su samu soyayyarsa shi ne manufarsu ba wallahi ba sun yi dan su suna ba ba ruwansu ko su in annabi ya san su ya karɓa abin da suka yi su ba ruwansu wannan wani kazan mu kazan wannan ɗazu ne ba mu damu ba ba shi muke nema ba an fahimta yawwa to wannan ka san yanzu mun ce in kai yabo ga matsayin da aka samu ga matsayin da zaka samu to sai ka ci to aini wani ina ganin sa ga yaban yana yaban yana yin yaban na annabi sallallahu alaihi wasallam amma gashi cikun cikun da shi ba annuri ka san ba wai dalle ado ko wani wai a'a dan annuri da yadda jamala da zaka ga fuska da haske da wa haka zaka ga mutum kamar an cikuikuyo shi haka ana yaban to mun nufaci mun nufaci me mun nufata yaban an fahimta wane suna yi ne muwa bara mu shiga a an waɗi an waɗi nan wajen ba gurin wasa ba ne wane ya yi suna saboda yana yabo ga shi nan ya yi mota ya je umara ya je kaza a yabo da waye muwa dai bara mu shigo harkar nan ayya ka faɗi Allah ya waɗi wanwar Allah ke yi an fahimta ana samun kuɗi ana samun kaza ana samun kaza bara a shigo da wannan a'a ai ba wannan liƙi sai an yi sannan za mu yi ba a liƙi za mu tashi an fahimta Allah yana kallo yau Allah yana kallo gunda ake liƙi za mu yi awa uku muna yi gunda kuma shiru an yaba an yaban ba liƙi kuma ka tashi ka yi kasidu biyar ka ce sauri kuke yi nan kuma munufar shi Allah yana kallo an fahimta me munufar ka a to wannan yaban ka ba tarakin da zai maka abin da kake nema an an baka shi kenan kuɗi kake nema da yaban ƙarshe sai a baka misali ko kai kuɗin ko sunan ko mai ƙarshe sai a baka amma dai ka zama matsayi ko ka risku cikin zumuran masu yabo ka san shehu ya faɗi ka'abu da hassan da ya ce ina ma dai za a sa ni cikin su fa usalla su ko ni ma a dan ukunta ni a cikin su da ka'abu da hassan da suka yabo ina ma ni ma za a dan jeranta ni a kara ni cikin su ni ma in zama na ukun su an fahimta kaga manufa mai kyau kenan ba a ba mu kuɗi ba mai suna ba ba a an fahimta to shine bambancin to in kaga mutum kuma ga yabo kuma ga girman kai ga isa ga takama ga jin nafi wani ga wai a wannan yabon na neman kuɗi ake ko na neman ɗaukaka ko na neman shura to wannan abin da kake nema a nan duniya sai a baka in an ga dama amma wayannan matsaye da waye da wanzuwa suna da waye a wannan kuma hayata hayata an fahimta wani daga yaban kuma sai a tuna shi ga zagin wani wanda ba a zagi a yaban kuma wanda ya fi ka hidima a janawun babu haɗi shi ya yi an karɓa duniya ta gani wa ƙulli imalu fa sayar Allah a malaku ku yi aiki Allah ya ce zan bayyana aikin kowa za a gane nasa za a gane waye yake aiki waye kuma yake aiki nawa waye yake ba nawa ba a zuba lokaci shi zai yi hukunci an fahimta wannan yayi naza shekara aru aru gashi nan kai kuma kana nan a raye sai a shafe ka a daina naka ba mutuwa kai ba sai a shafe ka a daina naka saboda dama ba manufa ce da kai mai kyau ba an fahimta wani kuma a'a yaban ne bai iya ba ko da yana da manufar mai kyau sai zama kuma bai iya yaban ba na farko bai da ahaliya ta yaban bai da qualification na yin yabo ga jarabi annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta zinil ƙaula in hawalta madaha muhammadi sallallahu wa fi kulli qawlin musta'ilun wa jaiz in ji alfazazi an fahimta to wannan an fahimta shi yasa yaban na Hausan sai wanda suka laƙanta, sai wanda suka laƙanta amma dai galibi zaka ji karabka ce tafi yawa a cikin a cikin yaban an fahimta sai dai ka ji ana ta kama kame a tafa wa annabi sallallahu alaihi a yi tsalle idan an ai wannan duwa ya zaga an fahimta a tafa wa annabi a yi tsalle idan annabi a yi wane ne a dan juya dan duk ba a san me za a yi yaban ba mutum ya rasa me zai faɗa sai kawai sai shi dai ala dole lokacin da sayyidina abbasu dan abdul muttalib yazo zo zai yaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah wata ƴan madahu ce na ɗan shiryo nake nema a yi min izini zan karanta muku guji me manzo Allah ya ce masa sai ya ce masa qul ne maka izini qul na maka izini faɗi yaban da kayo la ya fududullahu baka kada Allah ya karya bakinka addu'ar da annabi ya masa kenan kada Allah ya karya bakinka me karayar baki shine ka faɗa wa manzo Allah kalmar da ba a faɗa masa bakinka ya karye shi yasa yayi wa Abbas wannan addu'a shine masa ƙasidan nan mashuriya min qablaha ibta fi zilali wa fi mustawda'in haythu yuhsafu alwaraqu yawa manzo Allah ita sallallahu a gabansa sa wa anta lamma wulita asharaqatil ard wa da'at bi nurikal ufuqu fananu fi dhalika ad-diya'i wa fi nuri wa sublar rashadi nakhtari'u da haka yaban ana yin sa ana yin sa da taka tsantsan alal aƙalli da gari ne da ake hukunci da shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari to babu wanda zai yi yabo sai an wajabta masa sauke littafin ashifa ta alƙali wallahi da zai zamo lazimi ne ga dukkan mai yabo na manzala sarkan ya fara a bashi lasisin tikitin fara yabon manzala sarkan a lazimta masa saukar ashifa ya je ya halarce ta a yi ta daga farko har ƙarshe ya ji ƙarshe in aka sauke ta aka ce yi yaban ta yi wallahi ba zai iya ba wallahi zai gudu in aka sauke a shifa da shi aka ce to bismillah ga lasisin yabo a a fara wallahi ƙarshe guduwa zai ce eh yana neman dai Allah ya bashi dai a yi makatari da wani abu amma zai haƙura da wannan janabi ka gani mutum bai san baki ba ya zo ya ci kuma sai ya ja nasi kuma da mabiya sun taru kuma shikenan kai ma ka zama malami sai ka shigo kuma hurumin da ba naka ba ka zama malami ne ka ja wanda sai ka fara faɗan maganganu kai ma wai ka zo ka faɗo wata magana wadda za ta ka gani a ce ai ka fara faɗi mu wallahi ka za ka za. an bayyana an yi abubuwa da dama irin wannan wanda kure ne ba daidai ba ne ba wasu abin ba dan Allah zai duniya ba sai a kori mutum daga an fahimta sai a kori mutum daga musulunci gaba ɗaya an fahimta Allah ya ji kan ah, malam Umar Abdul Aziz fadar bege ya sada shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai shauki da zauki da yake ɗauka sai mutum saboda wannan rashin abubuwa da suke maka ƙairi sai ka faɗi wasu abubuwa masu girman da su ba ƙananu bane an fahimta akwai wata waka da ake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam majawjawar annoba an fahimta wai wannan munin kalmar ya kai ai ba annoba ba ta taba duba ruwa nan ba a ce manzo Allah ya zama wannan kalmar ai kawai ina ai shi mu jaujawar rahama ne ga kowa ai kafirai ma rahama su suke ci haka mai mai ra'iya ya Ni mu'minihim kubra wa kafirihim sugura mumin manzo Allah rahama ne ga talikai su muminai sun samu babbar rahama duniya da lahira su kuma kafirai sun samu karamar rahama iya duniya kenan ma'ana dai ba za a gaggauta musu azaba ba saboda alfarmar manzan Allah kuma kana yu yu'azzibu wa anta bi wa kana lahu azibu wa hum yastaghfirun ba za a kuma dilmiyar da al'ummar gaba ɗaya ba duk wannan rahamar manzan Allah suka saka ga rahama ne gare su kenan an bayyana to irin wa'annan irin wa'annan suna nan da kalmomi irin su tattake mijin su kisu. wannan ba ba karatu bane ba wani karatu da zaka je ka ga haka babu shi an da tu ne wanda suke suke zo wa mawaka wanda suke na shauki wanda shi kuma da an dan taba wa'annan su kuma za su maka guidance ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam girmama annabawa yi azzama su yi an da, ya mutunta su ya martaba su ba tattaki yi ba an fahimta ba musulunci yi ba a'a girmama su ya darasa su ƙwar'aninsa haka ya girmama annaba sai dai ka ji Allah ya ce wala na nuhu sai ce fala ni'mal mujibuna eh annabi nuhu ya kiraye kai madallan masu amsa a wani gu zaka ji an ce ka ambaci bawan mu ayyubu innahu awwabu sai an ce ni'imal abdu ma kai madallan mu ayyubu innahu awwab a wani gun aka ce inna wajadnahu sabira eh mun samu annabi mun jarraba annabi ayyubu muka same shi mai haƙuri ni'imal abdu ma madallan bawa mu ayyuba innahu awwab annabi ayyuba mai yawan komawa ne da bi zuwa ga Allah ka ji bayan da ake musu kirari an fahimta wazkur bil kitabi maryam wazkur kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya wazkur bil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'adi wa kana rasulan nabiyya wazkur bil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya wa hu makanan aliyya kaji bai da qur'ani ba musulsikewa qur'ani babu tattakewa a'a sai faɗar darajar su da martaba su da girmama su haka kuma muka ji a bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan haka yawa sahabbai shehi cewa ku daina fifita ni kan Musa ko ya wani gun yace kada ku fifita ni kan Yunus dan mata menene ta hanyar yin musu da da kasanta darajar annabawa saboda ita martaba ce ita annabta martaba ce mutumin gashi daban sunansa basharu shi ga sunansa ma an sa masa Musa to kuma sai aka kawo wani abu da ake ce mai annabta ita kuma martaba ce sai aka sa mai to ita wannan martabar ita ce tashin hankali saboda martabar ba ta sama ce ta Allah ce bari in ba mu misalin awaki yanzu ni din nan gani mutum ne gani sunana Abbas me yasa saboda akwai martabarta a tare da ni ana cire wannan martabar ka zama yamci ka zama daidai da shaura amma da aka liƙa maka wannan martabar to ita ce in aka ce za a taɓa ka sai a tashi lardin nan in aka ce za a taɓa gwamnati kai bataliyar da za ta turo sai a duk wanda ya fito ya ta tashe shi a kanka an fahimta to wannan annabta martaba ce ta Allah sai ya ba su to ita wannan martaba ita in aka taba ta to ita ce take to ba sauki ina ba ta bayanta shi yasa kaji tijjani da aka miƙe kawa a gaban sa yace in tijjani yayi musamaha martabar ba za ta yi musamaha ba an fahimta martabar da aka ban ni ma ba ta bace ba na akai kuma martabar nan tana da gira tana da kula da abubuwa to ni in na bari martabar ba ta bari ba shine shau gibrima yake faɗa yace in gibirima ta